A wani taron manema labarai a shalkwatar yanki ta hukumar kiyaye haɗura ta ƙasa da ke Sokoto, hukumar ta nisa ta kanta daga zargin haddasa mummunan hatsarin mota da ya sanadiyar mutuwar mutane hudu a Argungu ta jihar Kebbi, abin da ya janyo musabbabin ƙona ofishinta da ke garin. Daniel Sayi shine kwamandan hukumar a jihar Kebbi ya bayyana cewa hatsarin ya auku ne dab da inda jami'an su ke sintiri to amma ba wani daga cikin su da ya yi yunkurin tsayarwa ko kuma kama mai babur wanda sanadiyyarsa ne motar ta kwace. To abin da ya faru shine mai mashin yana yana kan tafiya zai zo ya shiga kwana bai waiwaya baya ba kuma a junction ne da ya shiga hanya ga mota yana zuwa shi mota kuma yana yana kan gudu bayan haka shi motan kuma ya ɗibi mutane golf ne kuma ya kwashi mutane bakwai so a lokacin da shi mai mashin kuma ya shiga kan hanya yana kokarin ya kauce mishi ya kauce ya kofar motarsa ma ya buge su sai mota ya gije masa ya je samu hatsari ha mutane uku suka rasu a lokacin ɗaya kuma ya je rasu a asibiti don lokacin da a wannan junction din duk wanda ke bin wannan hanyar ya san dama road safety suna tsayawa gwajin. ba amma bisa ga bayanin da jami'an 'yan sanda suka yi musamman kwamishinan 'yan sanda ya bayyana cewa kamar jami'an ku ne suka yi kokarin tsayar da shi wannan mai tuka babur din wanda shine kuma ya rudar da mai mota din wanda wannan ne sanadiyar aukuwar wannan hatsarin to ai labai yanzu ba ai zan nuna maka video clip na wannan shi mai mashin din zaka ji maganganu yadda yake faɗa yadda abin da yadda ya faru hukumar ta ku baiwa 'yan jarida faifan bidiyon da ke dauke da zantawa da matukin babur din wanda ya dan kokkoje inda shi ma ya tabbatar da cewa ba wani jami'in hukumar da ya tsayar da shi na taho na fito daga wajen ruwa ne zan shiga don wuce mun kai zan shiga nan waɗannan abin nan ran suna gudan yana kasan junsu din nan idan yana bisi gare yana saye gudan ko yana baya yana wannan je ban saya ban ga ko mota yana baya garan ko bai ga baya garan ko na shiga ko na shiga sai gudan yana can sai yake kai kai sai kahin injiya haka sai na mota ya wani abokin aiki muke na yana ce ba kakka hita ke abokin ka eh, yana ke ke ke hukumar ta kiyaye haɗurra dai ta tabbatar da kona ofishinta na argungu baki ɗaya da jama'a masu bore suka yi tare kuma da motoci bakwai mafi yawan su waɗanda ake tsare da su yayin da kuma aka sace babura goma sha shida da ke harabar ofishin murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto najeriya